يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أتشمون الآجي من البركة بعد مسيابا قد مسير sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi mai albarka mai girma na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslim ka taraha siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabbara zuwa sallama kamar kana ganin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan ba manta ba muna wato ainihin bayani akan abin da ya shafi sujjada wancan sati ba mu samu mun yi karatu ba saboda uzuri na rayuwa muna fata Allah subhanahu wataala ya yaye mana a yau idan ba mu manta ba muna nawa ga watan musulunci nawa biyar ga watan jibada tsani ko wanda ya daidai da sha biyu ga wata na disamba sha uku ne ko watan disamba 13 ga watan disamba shekara ta 2018 da ikon allah wanda shekarar ta zo karshe muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani to idan ba a manta ba yau za mu tashi akan abin da ya shafi alhururu ila sujudi alal yadaini wato idan mutum zai yi sujada ya zai yi sai malam yake cewa alkhurur ila sujudi alal yadaini fadi wato wajen yin sujjada akan hannaye guda biyu mun yi bayani cewa sujada wani abu ne wacce take da muhimmanci abu ne wanda yake da muhimmanci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce babu wanda ake yi wa sujjada sai shi yake cewa laukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. da dai zan umarci wani ya yi wa wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda tsananin haƙƙi da yake kanta a kansa wato tsananin haƙƙin shi da yake a kanta amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi wa kowa sujada, shi yasa duk wanda yake yi wa wani sujada ya mutu akan haka to idan ya shiga wuta tsakanin shi da Allah babu wanda ya sai sasanta su wanda saboda wannan aiki Allah kawai ake yi wa shi yasa idan farin ciki ya same ka ake so ka yi sujada akwai sujudu shukur sujada ta godiya ka da kana fama da talauci sai aka ce ga wani ya baka miliyan ɗaya ka yi jari ba kuka za ka fashe da shi ba faɗi za ka yi ka yi sujjada an gane ko faɗi sai ana kiranta sujudu shukuri wannan sujudu shukuri ɗin kuma ana yin ta ko da alwala ko babu sannan akwai sujudu tilawatul qur'an a cikin alqur'ani akwai gurare guda shida ko bakwai da idan mutum ya zo kan waɗannan ayoyin shi ma zai faɗi ya yi wato ainihin sujjada ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a gani ko annabi yusuf da ya mafarki mai ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal kamara ra'aitu humli sajidin na ga wato ainihin ahada ashara kaukaban wata goma sha ɗaya ko taurari goma sha ɗaya suna yi mun sujjada والشمس والقمر درانا دوتا رأيتهم ناغن suna ساجدين سنا يمون سجدا annabi Yusuf يوسف salatu wa والسلام to wannan yake nuna maka girman wato ainihin sujada a cikin wato ainihin addinin musulunci ko ranar tashin kiyama ma mun yi bayani idan abu ya ci tura ya carke aka rasa inda za a yi aka shiga halin kakanika yi aka shiga bala'i don allah zai yi fushin da bai taba yi ba bai taba yi a gaba ba kuma ba zai taba yi a baya ba ranar tashin kiyama hisabin ma ya ki yiwuwa me zai faru sai shugaban talikai sallallahu alaihi wasallama ke na dangatan allah na gaban goshin allah shi kadai za a tinkari annabi isa ya ce ba zai iya ba a tinkari annabi nuhu ya ce ba zai iya ba a tinkari annabi musa ya ce ba zai iya ba sai mu garzaya sai mu tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuntuni ina gani kuna ta gundun-gundun ni ya kamata ai ku zo ku samu yau kuna nufin akwai wanda zai iya tinkaran Allah ne banda ni babu wanda zai iya tinkaran Allah sai shi yana zuwa mai zai yi yace sai ya fada gaban Allah yana ya yace sai ya yi wa Allah wani irin kirari ya kuranta Allah ya kwarzanta shi ya kamba mu Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad irfa rasa ka daga kanka dan gatan Allah wasal tu'ta tambaye duk abin da kake so Allah zai baka sai sahabbai suka ce wani irin kirari ne zaka yi ya manzon Allah sai ce ni ma ban san irin kirarin ba sai a wannan ranar Allah zai sanar da ni ina fatan an gane to anan a wannan lokaci din sujada zai yi sai "A ce mai kake so ya ce ya Allah bala'i ya yi bala'i wahala ta yi wahala a yi wa kowa hisabi kowa ya samu makomansa domin a lokacin kowa yana Allah Allah ma a masa hisabi in wutan zai je ma ya tafi wutan ya huta shi yana ganin ma hutawa zai yi bai san anan bala'i za ta fara ba Allah ka kare mu sannan kuma annabi sai ya ƙara roko. ya ce ya Allah ka bani dama duk a cikin al'ummata wanda bai taɓa shirka da Allah ba ba ni dama ya Allah wanda duk bai taɓa shirka da Allah ba ba ni dama in cece shi sai Allah ya ce an baka dama sai ya ce ya ku yan hannun dama ɗin nan gaba ɗaya wanda kuke nan duk ku tafi aljanna to kaga idan ka shiga cikin wannan rabibin shi kenan zai ce amma da sharaɗi duk wanda ya san bai taɓa shirka da Allah ba wanda ya san bai taɓa haɗa Allah da wani ba daga nan duk ku tafi aljanna to kaga in ka ɓata a wannan rabibin shi kenan ka sha ko hisabi ba za a tsaya maka ba gaba ɗaya sai mu ɗunguma gaba ɗaya insha Allah sai gidan aljanna Allah ya sa muna ciki almuhim dai abin da ake nufi wato sujjada zai yi ga Allah subhanahu wataala ya kwarzanta shi ya kuranta Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya gafarta mana kurakuranmu to anan idan zaka tafi sujjada sawa'un kana tsaye ne Eh, musamman in kana tsaye a sallar nafila ne ko farilla ya za ka tafi malam yake cewa alal ya daini a kan hannayenka za ka tafi me yasa malam ya ce da hannunka za ka tafi saboda akwai saɓani mai girma a tsakanin malamai shin da hannu ake tafiya sujada ko ana tafiya sujada ne da gwiwa malam ya ce wa kane ya za'u ya daihi alal ardi qabla rukubatayhi manzan Allah sallallahu ya kasance yana tafiya da hannayensa ne kafin guyoyinsa domin me yasa wa kana bi zalika manzan Allah yana umarta da haka fa yaqulu yana cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala ya buruk kama burukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukubatayhi manzan Allah ya ce idan ɗayan ku zai yi sallah zai tafi sujada to kada ya durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa wal yada yadaihi ya fara saka hannayensa qabla rukubatai kafin ya sa guyoyinsa to anan malamai suka yi sabani a tsakaninsu kusan ana cewa khilaful ulama rahma sabanin malamai rahama ne zaka ga su malamai na malaman Allah da manzansa za ka ga ko saɓani suka yi sai ka samu wata fa'ida a cikin saɓaninsu domin allah yake cewa idan kuka yi saɓani fa in tana za a tumfi shay'in idan kuka yi saɓani kan wani abu farudduhu ilallahi kuma yi da shi zuwa ga allah war rasuli ga manzan allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da allah da ranar tashin kiyama ana saɓani to abin da ya fi kawai sai a mai da shi mai allah ya ce mai manzan allah ya ce ba wai idan aka yi saɓani a zauna a kan teburin mai shayi a ta musu ba a ta musu kowa sai an fahimci abin da yake nufi na ra'ayinsa a'a shi addini baya haka abu musa al'ashari ya taba ba da fatawa akan gado sai ya ce a je a tambayi abdullahi dan mas'ud in aka je haka zai tabbatar da shi akan abin da ya yi da aka je aka tambayi abdullahi ibn mas'ud aka ce ga abin da abu musa ya yi shin haka ne ya ce ba haka ba ne yace laqad dalaltu idan wa ma ana minal in dai na ɗauki maganarsa na ɓata, ni ba shiryayye bane ka duba dukkansu su sahabbai ne fa sai yake cewa na rantse da Allah annabi yayi wannan hukuncin a gabana ba haka yayi ba sai abdullahi ɗan abu musa Ashar yake cewa la tas'aluni ma dama hadha al-habru fikum kada ku ƙara tambaya ta idan wannan bijimin malamin yana cikin ku kaga dai almuhim bai tabbatar da shi ba kaga addini ba ra'ayi ba ne aliyu na abi talib ya ce da addini ra'ayi ne da in ka saka hufi an san hufi ko wannan irin takalmin da ake shafa a kansa ya ce da addini ra'ayi ne da ƙasan kuffin za a dinga shafa ba saman shi ba amma yanzu ka saka kuffi ko ka saka safa idan ka yi alwala kafin ka saka safar idan ka zo sallah sai dai kawai ka shafi kan safar da sama da ƙasa ina ake expecting ɗin datti ba ƙasa ba to sai aka ce ka shafi sama kawai ka zo ka yi sallah sallah ka ta yi idan kuma ka ce ba ta yi ba ka karba idan ma ka ji ba za ka shafa ba to ka samu matsala don akwai wanda yake ganin a ah, ya za a yi a ce in shafa safa maimakon cire kafa ta in wanke kana yin haka kayi ci gyaran manzan Allah ka shiga wani layi kuma Don wanda ya fi ka alkhairi yi. Maza Allah ya ce idan za ka yi alwala za ka saka safar ka yi alwala ya ishe ka ka ta shafan kafar ka na kwana uku ka ta shafa kawai duk sanda ka cire takalmin ka sai ka shafa to da addini ra'ayi ne da za a ce ka shafi kasan takalmin ka ne ba sama ba Allah ya samun gane to saboda haka malamai sun yi saɓani akan yanzu idan mutum zai tafi sijjada zai tafi ne da hannunsa ko kuma zai tafi da kafarsa da gwiwarsa don manzan Allah ya ce kada ɗayanku ya tafi sujjada kamar yadda raƙumi yake tafiya to sai malamai suka yi saɓani suka ce shin wato ƙafofin raƙumin nan na gaba hannu ne ko ƙafa to a nan sabanin ya fara ina fatan kwakwalenmu da yana nan suka ce yanzu tun da manzan Allah ya ce kada ɗayanku ya tafi kamar yadda raƙumi yake tafiya to yanzu ƙafafuwan raƙumin nan na gaba hannu ne ko ƙafa to idan ka ga ƙafafuwan nan na gaba hannu ne mazala kuma ya hana mu tafiya kamar yadda raƙumi yake tafiya to yanzu idan muka ɗauki ƙafafun raƙumi na gaba idan hannu hannu ne ga raƙumi da me za mu tafi kenan zan gane ko kun gane karatu eh? idan shi hannaye ne waɗannan ƙafofin gaban mu an ce mu saba mashi ko to in za mu tafi sujada da me za mu tafi mu kenan sai mu tafi da ƙafa. kun gane ko to idan kuma muka ɗauki wannan ƙafofin na gaba akan ƙafafuwa ne da mai za mu tafi kenan don mu saba mashi da hannaye to kun ga muhallin niza inda malamai suka yi saɓani kenan wasu sai suka ce a'a a cikin malamai suka ce ai wannan ƙafafuwa na gaba ɗin hannu ne wasu sai suka ce a'a ƙafa ne to anan aka dinga saɓani to idan wanda suka ce hannu ne sai suka ce mu in za mu tafi da gwiwa za mu tafi wanda suka ce kuma kafa ne suka ce idan za mu tafi sai mu tafi da hannu saboda kar mu tafi da gwiwa mai daidai da shi kun gane ko to a nan aka dinga fasa kai amma ba da bindiga ba ko da duwar wasu fasa kai na hujjoji to idan ka duba nan cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ibnu al-qayyim ya baje kolin bayanan wanda ya yi magana ɗaɗɗaya yana ta maganganu yana ta maganganu sai da yi wajen shafi goma kawai yana magana cewa shin wannan ƙafafuwan na gaban raƙumi hannu ne ko ƙafa ya ta bayani ya ta bayani har sai kanka ya yi ciwo idan ka zo ka ɗauki almuhalla ta ibn hazam al-zahiri a nan a cikin mujalladi na hudu shi ma ya ta bayani ya ta bayani sai kanka ya yi ciwo nan haka sunanu darul kutuni duk ga sunan na halalto su da ikon allah waɗannan dullata tafai ne da suka dinga bayani wannan shine sunan na darul kutuni shi ma ya ta bayani ya wato ainihin na dai yi kokari na tato abin da na tato amma karatun ba zai yiwu ka karanta komai da komai dangane da abin da malamai suka faɗa ba amma mafi magana mafi inganci Ibn qayyim ya tafi shi akan wato ainihin wato kafafuwa ne ba hannu ba kafafuwa ne ba hannu ba idan kuma ka dubi maganarsa za ka ga cewa idan aka bar kaɗin domin malamai suna da wani abu idan suka yi saɓani a kan abu saboda ƙwarin hujjarsu da iliminsu da ƙwarin iliminsu idan da za ka ɗauki hujjar malami ɗaya ka karanta wallahi da sai ka ce a'a to ai ya ishi hujja kawai amma idan ka ɗauki ɗayan ka karanta ka sai ka ga kai to yanzu ina zan yi nema wanne zan ɗauka za ka ga kowa yana da hujja saboda ƙwarin iliminsu a karatu ina fatan mun gane to anan kaga ai Allah subhanahu wata'ala barin dan fasa mana kai kuji Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani cikin suratul nur ya ce Allahu alladhi khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah shine ya halicci kowace dabba daga ruwa yace fa minhum daga cikin dabbobin man yamshi ala batnihi akwai wanda yake tafiya akan cikinsa ko wani dabba ne yake tafiya akan cikinsa shi ba shi da kafa ko maciji kenan sai Allah ya ce wa minhum man yamshi ala rijlaini daga cikin dabbobin akwai wanda yake tafiya akan kafafuwa guda biyu kamar su su me kenan kamar su kaza talatalo da eh akwai abin da yake da siffa da shi biyu to kafa biyu kaga akwai su dai da yawa uncountable ko ba haka ba sai Allah ya ce to wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda yake tafiya akan kafafuwa guda nawa guda hudu to kaga ibnul qayyim an ce ai yana tafiya Allah ya ce ala rijlaini kafafuwa guda biyu sai Allah ya ce wa minhum man yamshi ala arba'in akwai mai tafiya akan hudu kaga ibnul qayyim da ya ce kafa kafa ne bai yi laifi ba <laughs> ina fatan an gane allah ya gafarta masa amma malaman lugga da suka zo duk littattafan lugga idan ka duba irin su lisanul arab da shauransu duk wasu littattafan lugga za ka ga idan ka ɗauka za ka suna fasara kafar nan ta gaba ta raƙumi ba kafa ba ne hannu ne buri kuma ba na hannu ko to a nan wallahu alam sai dai asar sai an samu masana wanda suka san me wanda suka san ainihin buri mu da ni da na sani na raƙumi shi ma dalili na karanta amma aka samu masana za su iya gaya maka wannan kafofin buri na gaba su wannan hannu ne ko kafa to a nan malaman loga sai suka tafi gaba ɗaya akan cewa wannan kafafuwa ɗin na raƙumi na gaba ba ƙafa ba ne hannunsa ne Don littafin luga idan ka ɗauka za ka ga wato cewa suna maganan cewa wato ainihin hannunsu hannu ne ba ƙafa ba duk da cewa ibn al-qaimul jauziya ya ce ba su da wani hujja ya ce ba a taɓa samun wani malamin luga ya ce wannan ƙafa ne ba wannan hannu ne ba amma malamai sai suka mace a ibn al-qaim kila yayi mantuwa ne ko bai gani da kyau ba dan su suna mutunta junansu suka ce kila bai gani da kyau bane kaga kuskure yayi suka ce kila bai gani da kyau bane amma mafi ingancin magana wato wannan kafafuwa na gaba na rakumi hannu ne ba kafa ba wanda shine gaba ɗaya malamai jamhurul ulama suka tafi a kai sai 'yan kaɗan wanda wato ainihin ba za a rasa su ba wanda suka tafi akan cewa wannan kafa ne ba hannu ba amma magana mafi inganci hannu ne ba kafa ba ina fatan an gane saboda haka idan za mu tafi kenan mu sai mu tafi sujada da me da hannunmu don muka tafi da kafa wato mun yi daidai da me da raƙumi kenan sai mu ɗauka a saba mashi ba mun tafi akan hannu ne mun tafi akan akan na gaban wakafa ne an gane ko mun tafi akan wato ainihin kafa ne sai wato ainihin mu dinga tafiya da me da hannayenmu saboda mu yi kokari wato ainihin mu saba mashi ina fatan an gane shi yasa malam ya ce alal ya daini akan hannu wato akan hannu mu za mu dinga tafiya an gane ko wato sai mu tafi akan wato ainihin wannan wato ainihin kafafuwa ne ba mai ba ba hannu ba ko yawwa to idan muka ɗauki matsalan sai mu wato ainihin ta mana sauri ga dai bayani ya ta wato ainihin yinsa a cikin nan zajul ma'ad fi hadi kai ibad saboda haka wato magana mafi inganci wato wannan kafa na gaba na raƙumi wato hannayensa ne ba wato kafafuwa ne ba hannaye ba ko yauwa saboda haka idan za mu saba mashi mu sai mu tafi da hannayenmu ba kamar yadda shi raƙumin yake tafiya ba duk da cewa waɗanda suka ce wato ainihin hannaye ne sun yi wato ainihin yi ƙoƙarin kawo hujjoji su ma irin nasu amma duk hadisan da suka kafa hujja da shi wato hadisi ne wanda ba ingantacce ba akwai hadisin da yake cewa manzan Allah yana tafiya da gwiwarsa an gane ko idan manzan Allah zai tafi sujada yana tafiya da gwiwarsa amma wannan duk hadisai da zaka gani babu hadisi ɗaya wanda zaka ce mai inganci a cikinsu don yanzu ba lokacinsu ba ne amma malamai sun baje koli akan waɗannan hadisai da suke bayani manzan Allah yana tafiya sujjada da me da gwiwarsa wannan hadisai akwai su amma ba ingantattu ba duk da cewa akwai wasu sahabbai da ake cewa su ma suna tafiya da gwiwoyinsu kamar abdullahi dan umar da umar bin khattab suka ce malamai suka ce to ai aikin sahabi in ya saba na manzan Allah nawa za a dauka na manzan Allah ba mamaki shi sahabin bai samu wannan hadisin ba ne an gane ko yake aiki da wannan wato fatawar da ya samu hadisin saboda tsananin koyi da sunna da zai bari sahabi baya dogewa akan abubuwa ya ce dole shi sai an yi kaza ko sai a mutu an gane ko manzan allah yana yi kawai sahabi zai yi fatali da nashi ina fatan an gane a nan ne a ƙarshen zamani ne yanzu ka ta yi ka ta yi koya za ka yi ka karanta ma mutum hadisi ba zai gamsu ba zai ce ai shi ba haka aka yi tashi ba haka malamin shi yake yi ba shi ga hadisin manzan Allah ba haka malamin ka yake yi ba to shi ba zai yadda ba kawai in dai ba ya ga malamin shi yayi ba to malamin shi ya zama manzan Allah sa subhanallah Allah ka kare mu ku duba Abdullahi dan Umar fa da Salim da ɗansa annabi yake cewa in matarka ta umartai ta nemi izini za ta zo masallaci kar ka hana ta idan matarka ta nemi za ta zo masallaci karka yi mai karka hana ta idan akwai inda za ta zauna sai salim sai yake cewa ka shi kan zai hana matar shi zuwa masallaci sai ya ce sai abdullahi dan umar yake cewa ai manzan allah da ya umarni ya ce kada a hana su zuwa masallacin ya ce bayan yanzu zamani ya lalace yanzu in zamani ya lalace sai a yadda hadisin manzan allah sai ya ce a a a a ya ce ina gaya maka annabi ya ce kar a hana su kai kana cewa sai ka hana su ya juyo sai ya zazzage shi sai ya ce Limu ka abadan ba zan ƙara kula ka ba har abada saboda me saboda ya saba ma hadisin manzon Allah guda daya malamai suka ce har yaba duniya bai masa magana ba har ya bar duniya bai masa magana ba saboda yana ce mushi ga hadisin manzan Allah yana cewa a'a shi ga ra'ayinsa saboda haka mu ji tsoron a ce mana ga hadisi mu ce ai malam wane bai faɗa ba ai malam wane ba haka yake yi ba an aiko maka malam wane ne ko an aiko maka manzan Allah Allah kawai yake cewa inna ma kana qaulul mu'minina maganan mummunai kawai idan aka ce idza ju'u ila Allah wa rasulihi in aka kira su kawai ga Allah da sa li yahkumu bainahum dan yi hukunci a tsakanin su an quru sami'na wa ata'na su ce mun ji mun yi biyayya wannan shine ka amma idan ka ce malam wani bai faɗa ba ko malam wani ai ba haka yake yi ba ba Allah bai turo maka malam wani ba ranar tashin kiyama bala'in malam wani daban naka daban ba za a haɗa hisabinka da na malam wani ba kawai abin da ake nufi manzan Allah ya yi idan manzan Allah ya yi kawai ka aikata idan kuma manzan Allah ya aikata ka aikata to wallahi ranar malam wani ba ruwan shi a cikin wannan kes din kes ne tsakaninka da Allah ranar tashin kiyama ya kamata mutane su gane wannan idan aka ce ga hadisin manzan Allah to abin da ya rage gare ka je ka nemi ingancinsa ka je ka ce ma malami Dan allah malam wannan hadisin ya inganta idan hadisin manzan allah guda ɗaya inganta hujja ne a duniya baki ɗaya amma duk duniya in za za su taru ba za su iya zama hujja akan manzan allah ba amma manzan allah hujja ne akan mutanen duniya baki ɗaya ina fatan an gane in hadisinsa ya inganta baka da wani uzuri ranar tashi kiyama aiki kawai ya kamata ka yi da shi in kuma baka aiki da shi to sai ka dinga roƙon Allah ya Allah Allah ya bani iko kafin mutu in dinga aiki da hadisan manzon Allah ba wai kafin in mutu ya bani fikirar da zan soke su ba an gane ko domin akwai wanda in baya aiki da hadisin zai yi kokari duk shubohin da zai kawo da bala'i sai ya soke hadisan an gane ko ya ce ɗaya ya shafa ɗaya in dai baka aiki da hadisi to ka dinga roƙon Allah Allah bani iko in yi aiki da hadisin manzon Allah kafin mutu to sai Allah ya taimake ka ina fatan an gane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa kana yaqulu manzon Allah ya ce innal yadaini tasjudani kama yasjudu waje. lallai hannayen nan da kuke gani suna yin sujjada ga Allah kamar yadda fuskar ka take yin sujjada fa idza wada ahadukum wajhahu idan ɗayan ku zai sanya fuskar sa kasa falyadha yadayhi ya sanya hannayensa kafin fuskarsa wa idza rafa'a idan za zaka dago fa'ahuma ka ɗaga hannayenka sama wa kana ya'tamidu 'ala al-kaffayn kaffaihi manzon Allah ya kasance yana dogaro ne idan yayi sujjada akan me akan hannunsa wa yabsutuhuma yana wato ainihin shimfida hannayensa wa a asabi'ahu yana kuma haɗa yatsunsa an gane ko wa yuwajjihuha qiblal ƙibila, manzon Allah yana wato ainihin fuskantar da hannayensa su kalli alƙibila. dole sai na gwada mana wannan ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi idan zai yi sujjada bi ma'ana yana aikata haka ne barin yi shi ta gaba saboda kowa ya gani wato sujjadar manzon Allah abin da yake nufi ya'tamidu alal ya yadaini yana wato ainihin itimadi yana dogaro don ya zama hujja a gare ka ranar tashin kiyama kaga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na isar da sako na gaya maka na koya maka don ranar tashin kiyama ya zanto baka da uzuri yana wato ainihin itimadi haka kenan wato yana dogaro da hannayensa sai yake cewa wa ya ya yakan shimfida hannayen haka shine albasko? yana shimfiɗa su me yasa aka ce yana shimfiɗa su akwai gayen da za ka ga ya zo yana wato ainihin kyama ya shimfida hannunsa za ka ya yi haka ko akwai gayen da suke yin haka ka gane in kai haka ka da sallah akwai gayen da baya so ya shimfida hannunsa saboda kar ƙasa ya taba to tun mutumin da kai da za a saka a ƙasa gaye kullum da zai fauka turabi turabu duk wanda yake kan ƙasa shi ma ƙasa ne a yi to gaye shi kuɗa ka hannunka kawai a ƙasa an gane domin ƙasar za ka shiga saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana shimfiɗa hannayensa haka shine waya busuku ma yana shimfiɗa su an gane ko sannan waya gurmu asabi'ahu yakan haɗa yatsunsa haka wato shine yatsun suna kasancewa a haka yadda ba baya haka ke da. wato ba a so mutum idan ya yi haka ya a hannayensa ana so ya haɗa hannayen kuma ya shimfiɗa su ina fatan an gane kuma bayan ya shimfiɗa su ba a so ya haka kun ga yadda hannayen suke ba a so ka yi haka an gane ko ba kuma a so ka yi haka don za ki sun yi haka ko kamar zai shafi da ɗan gura an gane ko ba a haka sannan abin abinda ake so ana so su kalli straight to kibla ina fatan ana ganewa ne ka kalli duk ka ana so su kalli kallon kibla ba a so hannunka ya haka ko kafanka ta yi haka shi yasa a wajen tsayuwan sallah muka ce duk mutumin da bai tsaya a sallah straight ba to za ka samu ruku'insa ba zai cika ba sujjadarsa ba za ta cika ba domin ana so a tsayuwar in ka tana da lafiya a tsayuwan sallah din ba a so ka yi tsayuwan soja an gane ko a sallah don akwai wani kuma da za ka ga ya tsaya ana sallah kamar ya je hira wajen budurwa sai ka ga ya yi haka eh tsayuwan soja galibi za ka ga suna itimadi a kafa ɗaya wani sa'in ka ga an jinkinu a kafa ɗaya haka don a samu support haka to ba a so ka ga ko mutum ya yi haka to ana so mutum wato ainihin ba a so ka haka don akwai wanda za ka ya tsaya in dai ba kafar ka ɗaya da rabi ba ne bi ma'ana ka samu matsala a kafa idan matsala ne wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan lalura ce amma in ba lalura ba ce ana so yanda kafa ka ɗin nan kaga straight ne haka ake so ka tsaya a alƙibla ka tsaya yanda aka yi ɗin nan haka ake so kafafunka su dinga kallon alkibla amma galibi mu za ka ga kafa ta yi nan wani ya yi nan wani ya yi haka kamar zai kama fara an gane ko akwai wanda kuma za ka dinga bin shi idan ka matsa sai ya matsa idan ka matsa sai ya matsa idan ka matsa sai ya matsa sai kun kai goda to a goda ne sai ya yi maka haka wai menene bashi ne kake bin shi ne ko menene ka ta kura mushi da yawa in bashi ne ka yi bayani kafin a shiga sallah saboda shi yana ganin kamar wato wannan abin da kake yi kura masa ne manzo Allah ya ce la tusawwunna sufufakum wallahi ko ku gyara ku yanda yanda nayi aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko Allah ya dinga sassafa zuciyoyinku za ku yi sallah masallaci daya a guri daya sai wannan ya tashi yana jin haushin wannan saboda mai saboda rashin ta sahu Allah ya kare mu to saboda haka ana so kafafuwan mu su kasance haka ba a son irin wannan tsayuwa shi yasa ake so idan ka zo sallah din bayan kayi haka din ko a hankalce ma ba hadisi ba aya Za ka ga idan ka saka hannunka haka ka rike shi ka ga ka samun natsuwa ka fi samun kushuri ina fatan an gane amma ka zo sangangan haka ka tsaya haka ai zaka ga kai ma ba wani natsuwa an gane ko musamman mutum yana da tafi sai ka ga abin ba tsari allah ya kare mu jama'a dinga gudu saboda a rage tumbi ne tumbi ba shi da wani alkhairi a cikin addini an gane ko galibi tumbi da kake ganin shi sufa ce ta 'yan wuta allah da ya kare mu amma kwabance mai shi duk mai tumbi dan wuta bane je ka fasara ne an gane ko saboda haka a dinga rage tumbi wato saboda haka haka manzan Allah yake yi kuma tsiranka kawai ka ba abin da manzan Allah ya dan babu wanda zai kawo wani addini yanzu wanda ya saba mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwardini ranar tashin kiyama duk iya addinin ka idan baka da yanzu da za a zo sallar azhar ba asuba ba mun yi raka nawa ba mu ce jama'a yau mun tashi da nishadi yau matata ta faranta min rai da daddare liman kai raka biyar ina yin biyar din sai Allah ya wurge ni da su ba za a karba ba na sha ba mu misali mai kyau da abdullahi dan mas'ud da usman ibn affan akwai ai ka taba zuwa maka ko alaji ko annasu na na kudi ne ka <laughs> ka za akwai alajin kudi akwai na saudiya ko ba haka ba to idan mutum ya taba zuwa maka akwai inda ake kiran shi mina idan aka je mina din nan ana hada azhar da la'asar kuma kasuru kasuru ake yi sai a musu bugun kaɗanya kawai to da usman ibn affan ya zo sai ya ce yana khalifa sai ya ce shi raka hudu zai yi full azhar ba ruwan shi da wani magana kasuru sai abdullahi dan masu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aka ce yana aka ce me ya faru yace nayi sallah a bayan manzon Allah raka'a biyu yake anan nayi a bayan Abubakar raka'a biyu yake yi na yi a bayan umar raka a biyu yake yi amma abun mamaki ga usman yau yanzu ya ce zai yi a hudu la ilaha illallah ya dinga zabga sadaki sai aka tashi za a yi sallah a daidaita sau khalifa ne sai aka ga abdullahi dan masudi ya tashi kawai shi ma ya shiga cikin sahu ya kabarta sallah ya bi shi ana idan da sallah abdullahi dan masudi ya shiga damuwa domin ya ga aikin da annabi bai yi ba an yi yana idar da sallah sai ya ce ya allah wannan raka hudun da muka yi ya allah ka yi hurgi da biyu ka karba mun biyu allah ɗauki biyu ka yi hurgi da su amma ni biyu nake so a karba tal saboda su ne manzan allah ya aka ce to ya ai gida ka ware kawai mun zama yan sunna ka san yanzu akan abu ɗaya kai ka ce sunna ne wancan ba sunna to shi shikenan sai ga an ware a ware sai kaga an ware ai kuma sallacin ahalus sunna gashi can waye gaya maka kai ahalus sunna ne kai dai mai kokarin koyi da sunna ne ka tsaya kawai a nan amma kai waye zai ka ce a ahalus sunna ne cikakke ka ce ni dai mai dan kokari ne kawai in ma za ka faɗa ɗin ya kamata ma ana ce maka ahalus sunna kana ka anya kuwa sunnan nan fa tana da yawa fa akwai sunnar annabi da yawa da bana iya yi amma yanzu mutum zai fito ce ai mu ne ahalu sunna ahalu sunna ya ku ahalu sunna a uzubillah ka zargace kanka ba ala tuzaku an fusaku da yanzu ne da yanzu an ware akan sallama daya assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah. an ware masallaci a garin nan sallama ɗaya wanda duk wanda ka yi ta yi yanzu da wanda zai ci salamu alaikum ya fita a sallah ko bai fita ba ya fita to idan mai sallama ɗaya ya zo ya ce kom din nan eh, mu bi shi an gane ko idan mai salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan assalamu alaikum kun ga sai ce wa rahmatullah da rahmar Allah an gane ai wancan mai rahamar ya fi dan muna so mu shiga cikin rahaman ko amma mutum ya ce a ko din nan zai tsaya sai ka bi shi karka ce to saboda haka bari a ware masallaci ba wani abu ware masallaci ba ne za ka samu sahabbai suna sabanin da ya fi wannan amma wallahi ba sa rabuwa amma mu akan wannan kadai sai ka gane an gina masallaci wai masallacin yan sallama ɗaya a tsallake masallacin yan sallama biyu shi ma a tsallake ina za mu kai wannan bala'i shehu usman dan fodiyo yake cewa daga cikin alamun tashin kiyama akwai yawa yawan masallatai a cikin iyyaus sunna yanzu ba gashi mun shiga ba a kansa wancan na sallama ɗaya wancan na sallama biyu sai ka ci cinyan kansa sai ka ci aure daga gurinsa da duk an yi wannan shirman a garin nan duk wanda ya haura shekara talatin ya sani duk akan waɗannan ɗan latsa'iful a'mal sai kaga duk maganganu abubuwa saɓani ya cika gari wanda ga ga abin da ya kama shi yasa muka daɗe muna ci baya lokacin da muka kasance muna ta waɗannan faɗace-faɗace a lokacin arna suke investing suka gina a ko suka gina ekwa daga ekon na suka gina asibiti yanzu ka gaya mun akwai asibitin da ya kai na ekwa ne a garin nan jan kwano wanda za a ce ba na gwamnati ba mu yanzu idan aka ce ina gidan marayu wanda za a ce na musulmi ina shike a garin nan yanzu abin da suke abuja idan aka kai yaro aka kai yaro gidan maraya in mutumin ya tabbatar da cewa musulmi ne sai ya je ya cika form sai ya ɗauke shi yana ɗaukansa idan zai dawo da shi sai ka ga cross a wuyansa sai ka ga muhammadu ya zama jacob kuma gwamnati ba za ta hana duk sunan da ya ga dama ya samu shi sai ya cika form kuma ɗan musulmi ne za a kawo shi wai maraya sai a kai shi gidan arna to yanzu mu muna da gidajen ne yanzu matarka tana nakuda wani asibiti ne standard asibiti na musulmi babban asibiti wanda za ka iya kai matarka a duba ta a matsayin wannan kana tinkawo wato asibiti ne na musulmi babu gidan marayu babu mun zauna muna ta faɗa da junanmu muna ta hantarar junanmu muna ta abin da bai dace ba su kuma arnan suna ta investin. kullum tunaninsu ya za a yi su haye kan addinin musulunci yanzu a nan ina asibitin banda sunna nan, sunan ma na ga sun doshi kashe shi na ga sun doshi kashe shi yanzu domin me na je asibitin da kai na kai iyali na aka ce a ah, to an in awu za a yi ba a yanzu skana din ta mutu abinda ake yin scanning injin din scanning yanzu ya mutu kaga mai muke za ka samu ba babu to ina amfani irin wannan kamar suna a ce wai ba injin din sky ne da da aka gina asibitin ya ka ganshi abin sha'awa wanda kuma lokacin da sheikh samaila idris allah ya gafarta mashi yana da rai zaka ga da kanshi zaka ga ya je asibitin ya zauna yana kallon duk wani ma'aikaci ce kai kuru-kuru haka zaka ga ya sa ma ne haka shugaba ke da kanshi yake zuwa ya zauna yana kallon yadda abubuwa suke tafiya za ka samu kyan asibitin a wannan lokacin duk daidai da gininsa bai kai haka ba amma za ka samu ingancinsa a wancan lokacin ya fi na yanzu saboda haka irin waɗannan abubuwa za mu ba mu da wani aiki sai faɗa sai gasa yanzu matan ka nawa yanzu motocin da kake hawa nawa to sai me kana hawa moto dukkan motar ka kai ka gurin arne ya karasa ka ba sai da rai za ka hau motar ba saboda haka gaskiya ya kamata a ce mu shiga hankalinmu wallahi in ka je china inda suke handset handset da ake kawo maka kana tinkaho za ka ga yara ne yan secondary school suke shiga kawai sai su kera handset su fito da shi ɗakin kuma kwata-kwata bai wuce masallacin nan ba sai ka ga ana ta kera handset ana fito da su ana kawo maka nan najeriya saboda cin ci gaba amma ka gaya mun ka gaya mun dan abu dan abu in ka ga an ce abu made in Najeriya ne to tishu ne na share kashi ko kuma fensin irin wannan sai kaga ga an sa made in Najeriya ba wani abin da zaka ga a Najeriya an yi shi wani ci gaba saboda haka akwai damuwa fa Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu dace kusa da ƙarshe wa kana yaj'aluhu ma hadhu wa mankibai manzon Allah yana sa hannayensa kusa da kafadansa wayanin har zuwa uznai wani sa'in kuma yana sanya su a wajen kunnuwansa in zai yi kabbara kenan wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al yana tabbatar da ina hancinsa da fuskarsa a ina a ƙasa domin idan kai sujjada hancinka bai taba ƙasa ba baka da sallah baka da me baka da sallah duk mutumin da zai yi sallah ya dan dosa na hancinsa a ƙasa hancin bai taɓa ƙasa ba to ba shi da sallah don za ga ko wanda ba sa so shi su ma ƙasa ya taɓa hancinsu to idan har hancin ka baka je yana gogon ƙasa ba to ko da ka yi sallah ba ka da sallah allah ka ga kare mu wa ƙala limusi'i salati annabi ya ce ma musi'u salati idan sajatta idan za ka yi sujada famakin li ka ka natsu ka tabbatar ka yi sujada mai kyau wa fi riwayatin idza anta tasjud idza anta sajadta fa am fa amkanta wajhaka wa yadayka ka tabbatar da hannayenka da fuskarka sun taba kasa hatta ya tsuma inna kullu azmin minka ila mawdihi har sai ka tabbatar da kowane kashi ya koma gurinsa wa kana kulu manzon Allah ya kasance yana cewa la salata liman la yusibu anfahu min al-ardi babu sallah ga mutumin da hancinsa bai taba kasa ba ma yusibul jabin kamar yadda goshinka yake taba kasa idan har hancinka bai taba kasa ba baka da wannan sallah ina fatan an gane wa kana yumkinu aidan rukbatayhi yumakkinu rukbatayhi wa atrafi kadamai Manzan Allah yana tabbatar da guyoyinsa da yatsun kafarsa wa yastaqbilu bi suduri qadamayhi yana yana fuskanta da saman yatsunsa wa bi atrafi ma alqibla yana fuskantar alqibla baki ɗaya da da kan kafarsa kamar yadda na mana misali a baya wa yurassu aqibaihi yana kuma shimfida digadigansa wa yansibu rijlai yana shimfida kafafuwansa haka eh, nan din kafarsa idan zai yi wato ainihin sujada wa amara bihi kuma ya umarni da shi wa kana yaftahu asabi'ahu asabi'aha ya kasance ko Ya yaftahu asabi'ahuma ya baya dunkula hannayensa haka yana barin su abu na haka fa hadhihi sab'atu a'dha'in wannan sune gabbai guda bakwai kane sallallahu alaihi wasallam yasjudu alaiha wanda manzon Allah ke sujjada akai wannan gabbai guda bakwai kenan na farko sai ce al-kaffan tafukan hannu zaka yi sujjada gare su daya biyu ya zama guda biyu kenan wa rukubatani da ina guyoyi guwaye kenan ko guda biyu kaga mun samu hudu ko wal qadamani da me da kafa diga digai kaga guda guda na biyar kenan shi zaka dauke shi a matsayin guda daya kaga biyar wal jabaha da goshi wal anf da hanci duk mutumin da bai saka waɗannan a ƙasa sun taɓa ƙasa ba to ya tabbatar da cewa sallar shi invalid ba karba ba Allah ubangiji ne sa karba addinin mu to wannan a kai su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sujada hadisin ƙarshe wanda zamu tsaya wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallama al-udwayn al-akhirayn ka udwin wahid fi sujud annabi ya sanya gaba daya kamar gaba biyu a matsayin gaba daya kamar da yayin da kadamai ne kafa kafa guda biyu amma ai kafa kafa daya ai guda biyu ne amma sai ya ce guda muka irga shi matsayin daya ko to shikenan sai yake cewa haifu qala kamar yadda manzo ce umirtu an asjuda an Allah ya umarce ni in yi sujada'. wa fi riwayatin umirna an umarce mu mu musulmai an da mu yi sallah mu sujada ala saba'i a azam a azamin mu yi sallah akan kasusuwa guda nawa guda bakwai sai ya ce alal jabaha wa asharra biyadihi sai ya nuni ga hannunsa alal ala fihi a kan hancinsa wal daini da hannayensa wa fi lafzin a wani lafazi alkaffaini tafukan hannunsa wa ne da gwiwoyinsa kenan wa atrafil eh, ne da yatsun kafafuwansa wala nakfati thiyabi wa sha'r sai ya ce babu sallah ga mutumin da yake tattara tufafinsa ko yake tattara gashinsa kana da gashi a ka misali sai za ka yi sallah sai ka ɗaure shi ana so in za ka yi sallah idan namiji ne ka saki gashinka kamar irin larabawa masu gashi ana so ka sake shi an gane domin duk mutumin da yana da gashi sai ya daure shi in zai sallah ba shi da sallah an gane ko in kana da tufafi ne sai za ka yi sallah sai kana tattara tufafin haka kana kakkama shi shi ma baka da sallah shi ma ana so ka saki tufafin ya yi wa Allah sujjada an gane ko domin zai maka shi da ranar tashin kiyama Allah ya sa mu gane shi yasa manzo Allah ya ce baka da sallah ko mutumin da zai dinga dunkula hannunsa an yi sujjada maimakon ka saki hannunka sai ka dunkule shaka to manzo Allah ya ce wannan ba shi da sallah wa kana yaqulu yana cewa idza sajada al-abdu idan eh, bawaye sujjada sajada ma'ahu sab'atu arab wato gabbai guda bakwai suna sujjada tare da shi wa wajahu da fuskarsa wa kaffahu da tafukan hannunsa wa rukbatahu da guyoyinsa guda guda biyu wa qadamahu ko okay wannan wajen tashi ne eh wajen tashi ne ya halatta yayi amma wancan wai ya nuna maka shi ya koshi ne an gane eh, Allah ya saka da layi malam misali kamar masu kamar da na sa hular sanyi haka hmm. kuma hanci ma yanzu gashi eh, an yi magana in bai taba kasa ba ba sallah Mm. na ga masu kamar yadda na ja hula na haka na rufe goshi na sai dai goshi eh, ya dai hulun da ta baka samu jin ba shi kuma a wannan yayi kamar zai ɗauki hukuncin rawani ne amma duk da cewa wasu malamai suna ganin ka bar goshin ka dan matsar da a bar goshin ya taba ƙasa a bar goshin ya taba ƙasa domin hikiman shi ne idan allah zai yi ma 'yan wuta afuwa sai ya ce mu mala'iku su shiga jahannama su yi nutsu su je su fito da duk mutumin da yake sallah a ciki musulmi ne amma kuma dan wuta ne mai cin naman mutane a duniya bai tuba ba ko mashiriki ne sai aka sa a wuta to daga ƙarshen ƙarshe za a je a fito da shi sai su ce ya Allah ya za mu yi mu gane dan gashi duk sun kone sai Allah ce ku je za ku ga gaba ɗaya inda suke sujjada a ranar tashin a duniya ba zai taba ci da wuta ba duk zafin jahannama ba ta iya kone inda mutum yake sujjada ana zuwa sai a ga fuskar su alamun suna sallah bai kone ba sai a dubi tafukan hannunsu sai a ga duk ko ina ya cinye a jikinsu ban da shi ya su ce to a kana sallah a duniya sai su fidda mutum kaga kenan wato mahimmancin mutum ya rike sallah kenan kuma ba wai daidai ba ne mutum ya zo ta guga goshinsa a ƙasa sai nan goshinsa ya shi kamawa da wuta wannan cutar da kai ne akwai masu goge goshinsu a ƙasa wai don me ya samu taban sallah duk wannan ba shi ba ne kai dai kawai ka yi sallah ka roƙi allah ya karba na eh, ya kare magana akan eh, socks madadin mutum ya zai iya wuri zai sa shi zai yi hmm. in ka zo sallan a zahari ya kama ka za ka kansa za ka sha hmm. malam alaba ga da mutum saka hmm. ko kuma wani yanayi ya gaji yana wari ko kuma wani abu me ya kamata mutum ya yi zai cire wannan ne ko ya wanke kawar bayan sallan yin ko mutum ya zama kazami so suna wari ai kaga sai a yi fati a tashi to abinda za a yi shine in so suna wari haka za ka shafa ko in dai ka yi alwala in za ka saka eh, sos din muddu in ka yi alwala sai dai kawai a kira ka mutum kazami amma ba za a ce shafan bai yi ba an gane in dai za ka yi alwala ka saka shi a ciki ya zamanto mugira bin shu'uba ya zo ya ga manzon Allah yana alwala zai cire takalmi sai sauri zai je cire takalmin manzo Allah sai annabi ya ce basu basu basu ai lokacin da zan saka takalmin a kafata na saka su suna da tsarki to saboda haka ya kasance mutum amma shafin ba a kore shi yana nan mutum zai shafa an gane ko sai dai kawai kazanta wannan hukuncin kazanta daban ne to za mu tsaya a nan annabi sallallahu alaihi sallam wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu maqus min wara'i ya yi sallah sai ga wani mutum a bayan shi kansa a daure to ya kulla kanshi sai manzon Allah sai ya juyo ce inna ma mislu hadha mislu alladhi yusalli wa huwa maktufun misalin wannan mutumin da kuka ga yayi sallah kansa nan a daure wa qala aidan sai ya ce masahabai zalika kiflu shaytan wannan ai dauri da kuka ga ya daura kanshi wannan rabo ne na shaidan wannan ya ba shi ɗan rabo cikin sallarsa an gane ko wa kana la yaftarishu zira'ihi manzon Allah bai bai bai bai shimfida zira'insa wajen ruku'i har sujjada kai an gane shimfida zira'i ko mutum ya shigar da su cikin eh, wuyansa sai ya shimfida su haka manzon Allah ya hana bal kana yarfa'uhuma anil ard yana ɗaga su zuwa ƙasa wa ba ma an yana kuma nesantar da shi da hannayensa a dangane da kirjinsa hatta ya buju bayadu ibtihi min wara'i in manzan Allah ya da ana ganin farar hammatarsa dan manzan Allah yana sujada zaka ga hammatarsa na kyalli kamar wani traketo, haka za ka dinga ganin manzan Allah hammatarsa na kyalli to hammatar kuma da aka cunkushe ta haka ana iya gani to ana raba hannun ne haka sai a raba shi da wato nan ba a manne shi da wato ainihin kirji ina fatan an gane manzan Allah shi kyalli yake ko ina kamshi yake yi ko bai sa turare ba ummu atiya ta ce idan manzan Allah na kwance na kasance ina zuwa da kwalban tattara zufan sandin ga sawa shine turare na an gane ko saboda manzan Allah shi kanshi yake yi wa hatta law bahama law anna bahamatun aradat an tamurra ya yadayhi marrat manzon Allah ya suje sujjada haka karamar akuya za ta iya wucewa ta gefen hannunsa saboda tsabin wato ainihin buɗe hannun bai dan fare su da kirjinsa ina fatan an gane wa kare yubaligu fi zalika ya kasance yana matsawa akan haka din hatta qala ba'du ashabi hasi da wasu sahabai suka ce in kunna na'awi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ma yujafi biyadaihi an janbihi idan sajada mun kasance muna ganin farar hammatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan yi sujjada mun kasance ga farar hammatar sanan muna kallo in ji sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to idan muka zo za mu karasa karatun ah, an gane ku sai mu shi karatun ma ya kare wa kana ya amuru bi zalika yana umarta da haka fa yaqulu sai yace idza sajadta idan zaka yi sujada fa da'a kaffaika warfa mirfaqaika ka daga hannunka wa yaqulu manzo Allah yana cewa i'tadilu fi sujudi ku dinga nutsuwa cikin sujada wala yabsutu ahadukum zira'ihi kada ɗayan ku ya dinga shimfida mai zira'insa in bisat shine ka shimfida hannunka kama yabsutul kalbu kaman yadda kare yake yi wa lafzin akhar a wani lafazi wa la yaftarishu ahadukum kada ɗayan ku ya shimfida zira'aihi iftirashin kalbi kamar yadda kare yake an san yadda kare yake ko ya yi haka din nan to manzo Allah ya hana wa kana kulu ya kasance yana cewa la tabsutu zira la tabsutu kada ka shimfiɗa hannunka bastas sab'i kamar wanda abin da yake farauta yake yana jira ya kama kasan yana dan abin nan ko yana dan shimfida hannayensa haka yana jiran abin da zai farauta manzo Allah ce wadaim ala rahataika wa tujafi an dabaika wato ka dinga wato nisantar da hannunka don ne da kafadarka fa innaka idza fa'alta zalika idan ka aikata haka sajada kullu adwin minka ma'aka kowane gaba ta yi sujada tare da kai wannan shine anan za mu tsaya mun kai karshen wannan babi yanzu muka zo za mu tashi wujubu na fi sujudi wajabcin natsuwa idan mutum ya yi sujada idan muka zo insha Allah ne karatunmu wato na gaba idan akwai rai ina fatan za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa kuskuren da muka yi karancin ilimi ne da shirin shaidan Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya goge shi kuma a zukatan masu sauraro da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.